assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau tara ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da ishirin da hudu ga watan jun shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya a muna cikin karatu na littafin تفهيم المتفهم أم موجب السادات المالكية من القرآن الكريم يو زام متاش شابي نتمانين دقيا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عقيدة الشيعة في القرآن عقيدة الشيعة زمن القرآن الأول نفرقو الشيعة الزيدية إن شيعة زيدية عامة وخاصة المتأخرين منهم yan shi'a zaidiya gabaki ɗayansu musamman ma yan shi'a zaidiya akirin waɗanda suka zo daga baya ba mutaqaddimin ba yan shi'a zaidiya da suka zo daga baya daga cikinsu na bi mazhabil mu'tazila yan shi'a zaidiya kamar yadda muka faɗa sun tasirantu da mazhaba na mutazilawa la siyama fil usul musamman ma wajen aƙida musamman a wajen aƙida yan shi'a zaidiya wato sun tasirantu da mazhaba na mutazila ولذلك وافقوهم في القول بخلق القرآن shi ya sanya suka dace da da mutazila wajen ra'ayin cewa qur'ani halitta ne kenan menene aqidan shi a zaidiya dangane da Alƙur'ani? yan shi'a zaidiya sun ɗauka cewa alkur'ani halitta ne kuma a ina suka samo wannan aƙida sun samo wannan aƙida daga mutazila saboda sun tasirantu da mutazila wajen aƙida kowa ya san wane ne mutazila mutanen da ke fifita hankali kan nasi idan hankali ya yi karo da hadisi ingantacce to suna ɗaukan hankali su ajiye hadisi ingantacce wannan yana daga cikin mafi girman aƙidar mutazila sannan sai kuma dangane da abin da yake da alaƙa da almanzila bainal manzilatai ne cewa wanda ya aikata sabon Allah ba a kiran shi mumini ba a kiran shi ainihin kafiri yana cikin manzila bainal manzilatai ne yana cikin matsayi daga cikin matsayin nan guda biyu an gane amma fa idan ya mutu zai dawoma a cikin wuta shi ba mumini bane shi ba kafiri bane amma idan ya mutu zai dawoma a wuta wane ne yake dawoma a wuta kafiri kaga kaman sun kafirta ka ne a lahira sun musuluntar da kai sun fasikantar da kai a duniya a duniya kai fasiki ne a lahira kai kafiri ne wannan shine aqidan almanzila bainal manzilataini yana daga cikin babban aqida na mutazila daga cikin aqidan mutazila da suka shahara da shi wanda babu wata kungiya da take da wannan aqida in ba ita ba Shire ganin Allah gobe kiyama ganin Allah gobe kiyama aqida ne na mutazila an gane wannan ai sa'annan kuma ana ganin su ma sun samo ne daga yan jahamiya to ka wannan aqida ba a ganin Allah gobe kiyama ko da mutum yayi imani idan ya mutu ba zai ga Allah ba gobe kiyama shi ma wannan aqida ne na mu'tazila an gane ku to sannan kuma da inkarin kabaru ahad idan kaga mutum yana inkarin kabaru ahad ya tasirantu ne da mazhaba na mu'tazila da shi ne za ka ga suna inkarin hadisai da dama hadisan da ke magana akan aqida hadisan da ke magana akan ibada hadisan da ke magana akan mu'amala zaka suna inkarin su da cewa ai wannan khabaru ahad ne an gane ku? qala al-baghdadi al-imam al-baghdadi ya faɗa a littafin sa wa amma zaidiyya fahum fahum ala usul al-mu'tazila amma su yan zaidiyya suna kan aqida ne na mu'tazila fi tauhid wal adl a wajen tauhidi da kuma adalci wa khalqil qur'an da kuma ra'ayin cewa qur'ani halitta ne wajen tauhidi me ma'anan tauhidi a wajen mutazila a nan wajen idan ka ji mutazila sun ce tauhidi suna nufin wato Allah subhanahu wata'ala wato Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne a wajen zatinsa sannan Allah ta'ala ba shi da siffofi inkarin siffofi ne tauhidi a wajensu Allah baya ci Allah baya gani Allah baya magana Allah subhanahu wata'ala ba shi da hikima Allah subhanahu wata'ala ba shi da kudura ba shi da irada wato inkarin siffofin Allah shine ma'anan tauhidi a wajen mutazila sun ce idan aka tabbatar ma Allah da siffofi kaman ana cewa ne Allah na da yawa in ka ce sunan shi Allah sannan yana da sifofi na al-qudra al-irada as-sam'u al-basaru sai su tambaye ka ce ma wa'annan sifofi kadimai ne ko ko sifofin sababbi ne idan ka ce sifofin nan kadimai ne sai su kenan an samu ta'addudul qudama an samu kadimai da yawa Allah kadimi sifofi kadimi kenan allolin na da yawa kenan kenan kana bauta mu Allah kana bauta mu sifofin Allah wannan irin kwakwalwa da irin raunin tunanin mutazila kenan su suna ganin in an tabbatar da sifofin Allah to an samu ta'addudul udama Allah ta'ala tun azal yana nan to sifofin Allah ma tun azal suna nan kenan Allah ta'ala ba ɗaya bane suna kiran mutumin da yake tabbatar da zatin Allah kuma yake tabbatar da siffofin Allah suna kiran shi mushriki an gano wannan ko mujassim suna kiran shi mujassim mushriki kenan a wajen mutazilawa ahlus sunna mushrikai ne me yasa saboda ahlus sunna sun yarda Allah yana ji Allah yana gani Allah yana magana Allah yana da hikima Allah yana da kudura Allah yana da irada Allah yana da kaza su mutazilawa suna inkarin wa'annan sifofin su mutazilawa suna cewa Allah yana da sunaye amma kuma sunayen nan babu sifa sunan daskararre ne bai da ma'ana karka ce Allah alƙadir mai iko in ka ce mai iko to ka tabbatar ma Allah da sifa wanda ya tabbatar ma Allah da sifa ya zama mushriki in ka ce as-sami Allah mai ji ne ka tabbatar ma Allah da sifa na ji wanda ya tabbatar ma Allah da wani sifa ya zama mushriki su a wajen sai ce Allah sami'un bila sam'in basirun bila basirin hayyin bila hayat an gano wannan ko yau sami'un bila sam'in basirun bila qadirun bila qudra muridun bila irada kenan gundarin sunan ne babu sifa su kuma yan jahiliya da sunan da sifa ma duk sun kore yan jami'a sun ce Allah ba shi da sunaye haka nan ba shi da sifofi sun kore gaba daya duk da Allah ta'ala na cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zaru allazina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun an gano wannan ai ulidu Allah a'udhu rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna kaga shi Allah yana da sunaye to yan jahamiya sun kore sunaye sun kore sifofi mutazilawa sun tabbatar da suna sun kore sifa an gane ko su suna ganin duk mutumin da ya tabbatar ma Allah da sifa mushriki ne to suna ganin ahlus sunna kafirai ne inda sun tabbatar ma Allah da sifa to suna kiran kore sifofin Allah a tabbatar da zati kawai suna kiran shi tauhidi Shi ne tauhid a wajen su an gane kada ka dauka tauhidin irin naka ne in ka ji malamin Musa Zilawa ya ce a koma zuwa ga tauhidi kada ka yi tsammani yana nufin tauhidi irin naka ne kai tauhidi irin naka shine a bauta ma Allah shi kadai kada a yi shirka da shi ko addu'a a roƙi Allah shi kadai neman tsari a nemi tsari da Allah shi kadai neman agaji da Allah shi kadai neman taimako da Allah shi kadai alwashi da Allah shi kadai sujada da Allah shi kadai sallah ga Allah shi kadai wannan shine tauhidi in za ka yi rantsuwa ka yi rantsuwa da Allah shi kadai kun fahimta ko idan mutum ya rantsa da wani Allah kaga yayi shirka to wannan shine tauhidi a wajen ahlus sunna wannan shine mai tauhidi amma su mutazilawa tauhidi a wajen su shine kore siffofin Allah a tabbatar da zati kawai a mayar da siffofi zuwa ga ainihin zati an gane wannan ko to saboda haka zaidiya suna kan aqida na mutazila a wajen tauhidi da wajen adalci menene ma'anan adalci a wajen mutazila ma'anan adalci a wajen mutazila shine inkarin kaddara idan ka ce Allah ya kaddara abu to ka jingina ma Allah zalunci an gane ko in kana so ka yi adalci ka ce Allah ta'ala bai san abin da zai faru ba sai ya faru Allah ta'ala bai kaddara komai ba bawa shi ke halittar aikin kanshi da kanshi in ka ce bawa shi ke halittar aikin kanshi da kanshi sannan kuma Allah ta'ala bai san bawa zai aikata aiki ba sai bawa ya aikata sannan Allah ya sani to nan yi adalci in ka ɗauka cewa Allah ya san zai yi to a nan wajen ka jingina ma Allah zalunci to suna kiran ahalu suna masu jingina ma Allah zalunci saboda ka yi imani da kaddara yan mutazila kaka ba su imani da kaddara ba suna kore shi duk da cewa hadisan da suka tabbatar da imani da kaddara mutawatirai ne sannan ga ayoyin qur'ani da yawa da suka tabbatar da kaddara to amma abin mamaki mutazilawa suna inkarin kaddara suna kiran shi adalci sannan kuma halittar qur'ani mutazilawa suna cewa ƙur'ani halitta ne haka nan yan shi'a zaidiya sun biyo mutazilawa kan wannan akida cewa qur'ani halitta ne an gane kaga duk irin wayannan abubuwa ya kamata a matsayinmu na ahlus sunna mu ringa sanin su mu dinga sanin bambanci tsakanin mu da sauran kungiyoyi in an ce kai ahlus sunna ne me ya mai da kai ahlus sunna a gane dole ne ka san menene abin da ya mai da kai ahlus sunna an gane wannan ko shin gemu ne ya mai da kai ahlus sunna ko ko sanya wando nisbu sa ko ko sanya hannu a kirji wannan shi ne mai da kai ahlus sunna shi kadai aqidanka shi ne farko menene aqidan ka matsayin ka na ahlus sunna ka san su da zaran kaga wani malami gashi da gemu irin naka gashi ya sa wando nisfu sa irin naka yana sallama biyu yadda kake yi yana sa hannu a kirji yadda kake yi amma kuma yana ba da awon kitabu sunna amma sai ce ma qur'ani halitta ne ka san ba naka bane ko ya ce ma ba a ganin Allah gobe kiyama ka san wannan ba naka bane yana faɗa zaka ce wannan ba zile ne an gani ko ya ce ma babu ceto gobe kiyama annabi muhammad ba zai ceto gobe kiyama ko ya ce ma manzan allah bai yi miraji ba ko kaga yana inkarin mu'jiza ce manzan allah ba shi da wani mu'jiza sai qur'ani manzan allah mu'jiza shi kawai qur'ani ne kawai ko kaga yana yana inkarin kabaru ahad a wajen aqida ko kaga yana cewa annabi isa ba zai dawo ba ko kaga yana cewa ba azaban kabari to duk irin wayannan aqidu ne na mu'tazila in kaga mutum ya faɗe su ko wane ne shi kace Allah sarki wane ya faɗa cikin aqidar mu'tazila in ma ya sani ko bai sani ba in kana so ka gane cewa ba aqidan ku bane ka dauko littattafan aqidan ku ai kuna da littattafan aqida ka duba cikin littattafan aqidan naku shin a cikin littattafan aqidar naku na ahlus sunna gaba ɗaya daga cikin daga farko har ƙarshe akwai inda ake inkarin ceto akwai inda ake inkarin azaban kabari akwai inda ake inkarin mi'raji akwai inda ake cewa annabi Isa ba zai dawo ba akwai inda ake cewa ba a ganin Allah gobe kiyama akwai inda ake inkarin kaddara akwai inda ake duk babu to kenan ka san wannan mutumin ya dauko aqida ne ba a cikin littattafan ku ba ya dauko aqida ne a cikin littattafan wasu malamai masu wani aƙida wanda ya bambanta da naku an gane ko kana jin wani ya ce safai sun yi Ka san wannan ba naku bane ko ka gashi da ke mu kana jin wannan ya ce ma a sake binciken alkur'ani wannan alkur'ani akwai alamar tambaya akan shi Ka san ba naku bane ko ka gashi a masallacin ku ko kana jin wannan ya zo ya ce maka ainihin akwai aƙidar raja'a ko aƙidar bada'u ko ya ce ma auren mutu'a ya halatta da jin ya ce ma auren mutu'a ya halatta kasan waye shi kasan dan shi'a ne kasan dan shi'a su kadai ne suke halatta auren mutu'a su ce za ka iya auren mace na awa daya ka auri mace na awa ɗaya kuma ba sai ka bari iyayen sun sani ba ko iyayen sun sani ko ba sani ba da kai da budurwa za ku iya yanzu jiniya awa ɗaya awa biyu kwana ɗaya sati ɗaya wata ɗaya a dai sanya lokaci wanda yarjejeniyar zai ƙare wannan shi ne auren mutu'a ko kaji dan shi ana ƙarya yana ce ma ai auren mutu'a a wajen mu auren mutu'a a wajen mu kamar auren sunna ne ba bambanci bambanci kawai shi ne lokaci ƙarya yake yi dan shi ya ce ma auren mutu'a a wajen mu bambanci ne mai lokaci kawai za a yi aure kamar yadda ake a kira waliyi da shaidu da siga da kaza da kaza da kaza yadda ake auren sunan ba gaskiya ba ne ka ce ya nuna ma inda aka rubuta wannan a littafinsu babu inda aka rubuta wannan a littafin yan shi'a a littafinsu an nuna auren mutu'a da yarjejeniya ne tsakanin budurwa da saurayi har ma akwai da suka ce za a iya yin auren mutu'a za a iya yi da matan aure ba akwai abin da suke kira i'aratul buruj bayar da aran farji mutum zai iya bada aran matar shi ga wani in ya gama biyan bukata ya dawo mai da matar shi ya ce ya gode saboda la yu'minu ahadukum mata yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wannan matar ta kaci imanin ɗayan ku baya cika har sai ya so wa ɗan uwanshi abin da yake so wa kanshi kana son matar ka ko da kanka to ka so ma ɗan uwa ka matar ka miƙa mai yayi dan sati ɗaya da ita ya dawo ma da ita i'aratul furuj duk wannan yana cikin aqidar shi'a ina fatan gane wannan to saboda haka idan ka ji mutum ya ce shi ahlus sunna ne shi sunnan ba wai baki bane kawai a'a dole sai ya zama to aqidan shi yayi daidai da aqidan wa ahlus sunna sai kuma ya zama to littattafan da yake amfani da su sun yi daidai da littattafan da ahlus sunna ke amfani da su ce ka ce ka ahlus suna ne wanda ta littafai kake amfani sai ce jawahirul ma'ani sai ce ya qutatul farida sai ce usulul kafi kuma ka ce ka ahlus suna ne ce eh bare da gaske usulul kafi ba na suna ba ne? an gano wannan ko kaga tunda kaje ya ce jawahirul ma'ani kuma ce shi ahlus suna ne ka san ko shi waye ko tunda kaje ya kira wasu littattafai ba littattafan ku ba ka san wannan mutum ba naku bane nasu ne an fahimci wannan na'am asani na biyu a shi'atul ismailiyya in shi'a ismailiyya azzaidiyya shi'a ismailiyya azzaidiyya al-imamiyya al-batiniyya wa'annan su ne mafi sharrin shi'a a duniya duk duniya gaba ɗaya babu wanda ya kai wannan shi'a sharri kuna ganin shi'a na iran kuna kyamanta to idan kun ga wannan shi'an to za ku ce wayan shan ma ai wasu musulmai ne ma an gani To saboda wayan nan su ba su ɗauki sallah a bakin komai ba sallah ko azumi ko zakka ko aikin haji suna yi wa wayan nan rukunan musulunci fassara na baɗiniya su daga sallah ba irin wannan sallar da muke yi ba ne ba azumi ba irin wannan azumin da muke yi ba Zaka ba irin wannan zakan da muke yi ba ne. idan kaga sun yi sallah irin naka to sun yi shirye min babu taqiyya su a wajen su wannan azumi da kake gani azumi shine ka rike bakinka daga tona asirin da awan ka rike bakinka kar ka kusura ka gaya ma wani mutum wanda baya cikin ku aqidan saboda in ka ji aqidan su gaba ɗaya sun yi hannun riga da musulunci so da in an ce kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta mu wanda zo zo gabaninku an wajabta muku kama baki daga tona asirin da awan na eh ba sanin kenan ba ka azumi lokacin da kake azumi shi yana cin abinci a shi shi kwan zakka shi ma ba wai ka ɗauki kuɗi ka bayar ba shi zakka su a wajensu shine ka tsarkake zuciyanka kawai ka tsarkake zuciyanka shine zakka ba sai ka ɗauki wani kuɗi ka bayar ba an gane aikin hajji shine kai ziyara wajen imamansu guda bakwai su ba su ɗauki kai ziyara wato mutum ya je ya yi ibada a makka ba su ɗauke shi aikin hajji ba saka ba sa mutunta ainihin aikin hajji zuwa makka ba sa mutunta shi ina matan gane wa'annan rukunan musuluncin gaba ɗaya sun lalata su ba sa sallah ba sa azumi ba sa zakka ba sa aikin hajji ba sa kaza kowanne daga ciki akwai fasara wanda ya saba wa fasaran da ka sani sannan ba su yi imani akwai mala'iku ba sun ɗauka mala'iku su ne mutanensu da ake turawa su je su yi da'awa malamai masu da'awa daga cikinsu su ne fa mala'iku kuma fahimci wannan aiki to saboda haka su kuma suna ganin aljanna da wuta wato aljanna wani jin daɗi ne wanda Allah ke sanyawa a cikin zuciyan mutumin da yake biyayya ga imamansu in dai kana biyayya ga imamansu guda bakwai to wai Allah zai sama wani irin jin daɗi a zuciyanka wanda bai da iyaka shine aljanna babu wani aljanna wanda mutum zai mutu nan gaba ya shiga ba su yarda da shi ba sannan wuta shi ne bakin cikin da mutum zai ringa ji a cikin zuciyarsa idan baya bin aqidan su duk wanda baya bin aqidan shi a Ismailiya yana cikin wuta yanzu kamar muna cikin wuta kun gane ba su yi imani da wannan rukunan musulunci guda shida ba suna mai fassara na faɗi sun lalata fassarar babu aljanna babu wuta ba mala'iku ba kaza ba kaza duk sun yi inkari an gano wani ku to kaga saboda haka in ka duba kafircin su kuma duk abin da yan an can suka yarda da shi yan a na Iran wa'annan sun yarda da shi har da kari kun gano wannan hai to wannan shine yan shi shi'a Ismailiyya wannan Ismailiyya ana samun su a kasashe irin India irin Pakistan irin Afghanistan da wasu garuruwa irin wannan suna nan ana samun su mafi yawan yan shi'a da ke indiya su ne inda ka ce ga dan shi'a indiya to galiban nan ne na shi'an wa shi'an iran ma suna kafirta su shi'an iran sun ce nan yan shi'a kafirai ne tun da kaji arna ya kafirta arna ya kaga eh, al'amari ya kai ta tun daga ɗan shi a iran mai cewa ƙur'ani bai cika ba mai ka sahabbai mai kaza ya ce nan yan a arna ne ka san sun fi karfin shi kenan su nan yan a iran suna da imamai goma sha biyu su kuma yan a ismailiya suna da imamai bakwai ne sun yi ittifaki wajen imamai bakwai sauran biyar sun bambanta an gane wannan ko al-ismailiyya min al-batiniyya al-gula su yan ismailiyya suna daga cikin yan batiniyya su ne a cikin ɗariƙa ake cewa yan haƙiƙa. a ɗariƙa haƙiƙa kenan irin mutumin da zai ce ma qur'ani yana da fasara na zahiri da batini fasaran zahiri na amawa fasaran batini na khawas na bantattun mutane yawa manya-manyan malamai daga cikinsu sai a yi musu fassara na zahiri amawa a yi musu fassara na baɗini in ka gamu da ɗan dariƙa zai fassara ma ƙur'ani yadda ka sani amma in ya gamu da ƴan uwansa zai ce ma ya rantse da Allah Sheikh Ibrahim ya ya fi annabi daraja ce wala ko shakka ba yi shi a ganin shi ma ko Allah bai kai Sheikh Ibrahim ba kuma za ka malaman za ka a isu isu za yarda an gane wannan ko zai gaya ma Allah bai isa ya hana mai bin ɗan ɗarikan tijjaniya shiga aljanna ba wallahi sheik ibrahim zai ja da shi kuma dole ya kauce ya bashi hanya idan suna magana isu isu za ka san waɗannan mutane zindiƙai ne kafare ba arna ba ne ba musulmi bane su amma suna magana da kuku ne amawa za su yi muku magana da yaren da kuke ji ne amma fa in suka ware arna ne zindiƙai ne su yanzu da za ka zo ka saurari 'yan ɗariƙa sun ware su kaɗai suna suna magana na rantse da Allah ƙila in suna bayani za ka iya guduwa ka bar wajen saboda zirkin da za ka ci lokacin da umaru sanda yake raye ai ya yi wani audio ya ce muku ya ɗariƙa kuna ta yin shiru ba kwa tsayawa ku karantar da 'ya'yanku hakikalin ɗariƙar tijaniya ga 'yan izala na ta kwashe muku yara ku tsaya ku gaya musu kafin mutuwa ya zo muku ku gaya musu gaskiya ya ku gaya musu cewa Allah yana saukowa duk ranar juma'a lokacin da ake zikirin juma'a ya fi rawa haka ya faɗa ya saki wannan magana kuma ya ce wai annabi musa yana so ya ja da ainihin shehu tijjani shehu tijjani yana ganin allah duk sanda ya gani duk sanda ya zo annabi musa sai ya so ya ja da shehu tijjani shi ma zai ga Allah wane shi waye ba shi matsayin ganin Allah na yawa to haka za ka ga suna sakin maganganu wanda maganganun su na baɗini in aka ce ma menene ilimin baɗini ka ce kafirci ne yawa in ka ji wani ya ce akwai ilimin zahiri da baɗini to wannan mutumin inda zai gaya ma baɗinin nan kai ba zai gaya ma mutum da kai amin amine kai za ka nan wayannan yan shi'a din in ka ji ka tobaran da suke yi cikin addini wallahi ba za ka iya saurarawa ba san ba za ka saurara ba an gani wa alaikum salam eh su kaji wai wani dan ne wai ko na biyar ba a yi ba dan dariƙa dan hakika yake gaya masa cewa Allah yana bauta wa manzan Allah sannan manzan Allah yana taimaka ma Allah kaga irin wayannan mutane su ne yan hakika sun ka duba musulunci ya yi gabas ko sun yi yamma to wayannan mutane yan ismailiya kafircinsa ya wuce nan su ne wanda ibn taymiya ke cewa hiruhun al rafd wa batinuhum al wanzan wa zandaka zahirin ku shi an ci zahiri zagin sahabbai zagin mata annabi qur'ani bai cika ba kaza kaza irin yadda sauran yan shi'a suke amma batinuhum abin da yake koye a cikin su shine kafirci da kuma zindiƙanci yace hum akfar min al-yahud wa nasara kafircin yan shi'a isma'iliya ya fi na yahudawa da na nasara an fahimta ku وهم أشد الطوائف بعدا عن عقيدة السلف وإن كان إسماعيلية سورة مفي سنن قنجية وجن نيسا دقا عقيدة السلف وإن سبقوا نيسا دقا عقيدة مقبتا أي إسماعيلية ويعتقدون أن القرآن مخلوق سوما إنشاء إسماعيلية الباطنية الكرامزة سوسنا قدر شيوا للي القرآن هلتاني بل يرونه رمزا باطنيا su suna ganin shi wani wani ishara ne na ne la haqiqata lahu zahira qur'ani bai da haqiqa ga zahiri su suna ganin qur'ani babu shi a fili haka wani ishara ne na ne qur'ani menene ishara ne na ne kenan wannan qur'ani da muke karanta ba shi bane qur'ani bai da haqiqa ce wai ga qur'ani a nuna shi babu shi na'am qala shahrastani الإمام الشهر الثاني يأتي تأثر المعتزلة بالتعويل الباطني تأثر الإسماعيلية وشوني تأثر الإس... تأثر الإسماعيلية بالتعويل الباطني إن شاء إسماعيلية sun tasirantu da tawili na baɗini an gani القران ƙur'ani yana da fassara na su ba sa tabbatar da alkur'ani a matsayin kalam Allah su yan shi'a ismailiya ba su yadda qur'ani maganar Allah bane alal hakika eh sun su doka qur'ani ramzan ne ba diniyan yaj'alunahu makhluqa suna sanya alkur'ani a matsayin halitta su a wajen su alkur'ani ba maganar Allah bane alkur'ani halitta ne munazzahun ala maratib at-ta'wil abun tsarkakewa daga martaba na tawil al-milal wan nihal قال الإمام الغزالي الإمام الغزالي يأتي هؤلاء يجعلون القرآن من وضع البشر وإنهم yan Isma'iliya suna sanya Qur'ani daga cikin daga halitta tsari na dan adam cewa Qur'ani mutum ne ya rubuta shi Qur'ani tsari ne na mutum ba wai maganan Allah bane fi zahir ga zahiri wa yufassiruna wa ala ala suna fassara shi kan ishara na batiniya wa qalu bi khalqi sun ce alqur'ani halitta ne mu duba fadayul batiniya na imam al-ghazali shafi na 36 qala al-qasim al-balqi al-mu'tazi al نقل أن كثيرا من الباطنية يعتقدون أن القرآن إنما هو كلام أئمتهم wato an kiranto cewa da yawa daga cikin 'yan baɗiniya suna ƙudircewa? lalle alqur'ani inna ma huwa kalamu a'immatihi alqur'ani maganan shugabannin su ne qur'ani ba maganan Allah bane fa maganan shugabannin su ne wa huwatihim anhum maganan masu ruwaya ne daga gare su wa laysa kalamullahi haqiqa qur'ani ba maganan Allah bane ga haqiqa shi al-firaq li abil qasim hmm. littafin firak na ainihin abil qasim shekara ah, shafi na 62 الثالث نأكو الباطنية عموما كالكرابطة والتئيرية وغيرهم نعم شاجي نسبة عند بيو نعم الباطنية النفاق الباطنية الغلاف الباطنية الغلاف ين باطنية ين غلاف Ya rauna يرون أن القرآن ليس كلام الله حرفا وصوتا Suna ganin lalle Alƙur'ani, ba maganan Allah ba ne harafi da sauti ba su yadda da harafin da sauti Allah baya magana da harafi Allah baya magana da sauti wa ma'ana da kuma ma'ana wa inna ma huwa ta'wilatun wa isharat kawai alqur'ani tawili ne kuma ishara ne wa ba'dhum qala wani sashe daga cikin ya ce bi annahu min insha'in nabi awil a'imma cewa alkur'ani ishara ne na annabi ishara ne na annabi ko kuma ishara ne na a'imma imamai walaysa kalaman ilahiyya ba maganan Allah bane na ishara ke eh wato shi din nan ishara ne na annabi alkur'ani ko kuma ishara na imamai imaman su nan guda bakwai ba wai maganan Allah bane alkur'ani kaga kenan idan ka kawo musu hujja da alkur'ani to nan ka kawo musu hujja da maganan wa kenan idan ana jayayya da me za a raba gaddama ka kawo maganan wani an ce ba ka kawo maganan Allah sai ka kawo alkur'ani za su asha alkur'ani ai ishara ne na annabi ko ishara na imamai muna so dai ka kawo mana maganar Allah to idan ka duba da kyau za ga babu wanda suka san darajar Allah suke mutunta Allah kamar ahlus sunna din duk sauran kungiyoyi gaba daya sai dai su nuna ma suna san Allah a baki yan dariƙa za su gaya ma suna san Allah a baki ko su ce ma suna san annabi a baki amma in ka raka su za ka sabanin haka an gano wani hu da zan nike gani a social media na ga wani ɗan nasiru kabara yana cewa yana ba da kariya ga mai rakumi ce wajen an ce annabi rakumi ne sai mai shi kuma wannan mutum zai ji haushi ce to an ce annabi rakumi to ya ce ubanka ne rakumi sai ce ubanka malam wani shine rakumi yanzu zaka ji daɗi a kira ubanka rakumi wayan an kira mutum rakumi kalma ne na girmamawa daga cewa da aka yi annabi raƙumi ne an girma shi ne an gani saka ya cewa yana mamakin masu cewa wai dan an kira annabi raƙumi su ce wani me da an ce raƙumi shi ne shi kuma yake to baban kare raƙumi to za ga cewa suna da awon suna son annabi amma wallahi da baki ne za su ringa wake-wake in kana jin wakan yan dariƙa kana jin yadda suke yi za ka ɗauka duk duniya ba mai son manzo kamar su kama in an zo yin aiki dama a nan ne ake ganewa ko gaskiya ne mutum da ya ce yana biyayya ga babansa sai baban shi ya aike shi yake zuwa amma kullum yana faɗa da baki cewa yana yana biyayya ga baban shi yaya kaga shi da baki yake faɗa yana bin baban shi amma a aikace bai san darajar baban shi ba to haka nan mutumin da ya ce yana bin annabi yana son shi sai kuma ya zama to duk abin da annabi ya zo da shi baya aiki da shi lau kana hu buka sadiqan la hu. innal muhibba liman yuhibbu muti'u da soyayyanka na gaskiya ne da kai da'a ga masoyinka dan masoyi yana biyayya ne ga wanda yake so an gano wannan ko in ka ce kana son annabi mu gani a ƙasa an ce ana biki an ce an ce kare ana biki a gidan ku yace gani a a ba ko kare yau an ce kare ana biki a gidan ku yace gani a ƙasa in dai aka sa shi a saman bishiya to ba ba a gidansa ake biki ba saboda haka galiban yan tariƙa suna da'awa amma an karaka su za ka ji wasu kalmomi da suke gaya wa manzan Allah wallahi kare ba zai ci ba an gani. fashe duk mutumin da zai gaya wani lokaci man sai raina ma hankali sai ce wannan maganar da ake faɗa kawai mu ne muke fahimtar me muke nufi amma irin ku tunda irin kudin nan ba ku yi wusuli ba ba za ku iya gane me muke faɗa ba eh sai ce masu hankali a yi hakuri wannan magana ne na mahaukata kenan sun yadda su ma mahaukata ne dala masu hankali ku yi hakuri ba wannan magana ne na mahaukata ba kenan kaga in addini ne addini dama ana addini da mahaukata ba a yi قال ابن الجوزي رحمه الله ابن الجوزي الله يمسه رحمه ياتي وزعمت طائفة من الباطنية أن القرآن حادث وسبنغري daga cikin yan batiniya sun raya cewa lalle alqur'ani fararre ne shi lalle alqur'ani halitta ne shi laysa min indillah ba daga wajen Allah yake ba wa innama huwa min huwa inda muhammadin aw ali cewa qur'ani daga wajen muhammadu ne muhammad ya faɗe shi ko aliyu talbima talbishi iblis shafi na 82 قال المكيريزي رحمه الله الإمام البقيريزي الله يمسر ما يأتي ذكر أن بعض الباطنية والقرامبة أنكروا أن يكون القرآن من كلام الله أن أنبتا شوى وسساشي ده باطنية da kuma 'yan shi'a karabida sun yi inkarin ya kasance alkur'ani maganan Allah ne ba su ya zama maganar Allah ba bal an sha'ahu an-nabi lit a manzon Allah ne ya kirkiro su saboda tasiri annabi ne ya kirkiro alqur'ani dan yayi tasiri al-khutatul muqayrizi eh mu duba cikin al-khutatul muqayrizi to kaga irin wannan maganganu da suke faɗa anan kuma sai kaga mutanen ku masu cewa a zo a haɗa kai a manta da bambanci ba sa kyama wayannan mutanen sai ce ai musu uzuri in ka samu yan ikwan mabiya hasanin banna ko yan kudubiya sai su ce ma irin wa'annan inda muka yi daidai da su mu taimaka ma juna inda muka samu saɓani a yi musu uzuri an gani mun samu saɓani da wa'annan ta ɓangaren fasara na faɗi ne to tun da mun samu wannan saɓani a yi musu uzuri inda muka yi daidai da su sai a tafi tare to amma an tambayi wani ɗan shi'a ni ni'matullahi aljazairi an tambaye shi cewa wato menene ainihin bambanci tsakanin wato addininmu da na ahlus sunna ce mu yan shi'a ba mu yi daidai da ahlus sunna wajen wajen ubangiji ba da wajen annabi da wajen Ƙur'ani. duk wanda ubangijinsa ya zama ubangijin ahlus sunna annabinsa ya zama irin annabin ahalu sunna qur'anin ya zama irin qur'anin ahalu sunna to ba namu bane ya ce ba mu haɗu da ahalu sunna wajen ubangiji ba haka nan ba mu haɗu da ahalu sunna wajen alqur'ani ba ba mu haɗu da ahalu sunna wajen annabi ba kenan annabinsu daban na ahalu sunna daban ubangijinsu daban na ahalu sunna daban qur'anin daban na ahalu sunna daban an gani ya faɗi wannan a littafinsa al’anwar al’umaniya shi ni imatullahi aljazari na'am قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيميه يا شيخ الله يمسى رحمه فيه تقرير صريح ان البابنية لا يؤمنون بكون القران كلام الله حقيقة اشكون wannan akwai tabbatarwa baro baro cewa lallai yan badiniya ba sa yin imani cewa qur'ani maganar Allah ne hakika ba su yadda qur'ani maganar Allah bane hakikatan bal huwa indahum rumuzun batiniya a su a wajen su wani ishara ne na ainihin batini wa tawila kuma tawili ne wannan batiniya duba littafin دوب لتاب الرد batiniya الباطنية إيه الرابع ne sai tambayoyi in akwai tambayoyi to da lokaci wajen minti na sha biyar na ba abu da yake na tambayoyi wa alaikum salam daga murya ba ma ji muhammadu gazali ba dan wannan zamanin ba mai littafin ihya ulumuddin ba shi muhammadu gazali mai littafin fiqh sira dan kuwa ne shi wannan har yaba duniya yana kan aqidar shi na bid'a na ikhwan ka fahimta ba wancan Muhammadu Ghazali wanda ya zo shekaru aru aru shekaru masu yawa ba eh albe abu da hasan al'ashari ne eh. kwarai da gaske na mene ne tabbaci eh ya kuma sunna shi har ya wallafa littafai rubuce-rubuce ya yi littafin al'ibana eh, ya yi a cikin wannan al'ibana ya bayyana da aƙida ta ahalus sunna a ciki shi abul hasan al-ash'ari na'am ud'uhum li aba'ihim huwa sarru inda Allah kuma yana tambaya Allah ya ce ud'uhum li aba'ihim huwa asad indallah ku kira su da sunan iyayensu sunan ubanninsu shi yafi adalci a wajen Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikwanukum fi din in ba ku san sunan iyayensu ba sai ku ce dan uwan mu a addini zo eh menene mace da take haihuwa sai da yaro sai wani ya zo ya tsinci yaro wato irin matan nan da suke haihuwa irin cikin shege din nan sai su wurga da yaro sai wani ya zo ya tsinci yaron har yaron ya dan taso ya girma a wajen shi ya sa yaron a makaranta to ya sunan baban shi shin idan sunanka isa yaron kuma ka sa mai suna musa za ka iya cewa sunan shi isa musa ya riga amsa sunanka a matsayin kai da kasance shi shari'a ta hana an ce udu uhum li aba'ihim huwa aqsad indallah ku kira su da sunan ubanninsu shi ya fi adalci a wajen Allah in ba ku san su ba ba ku san sunan ubanninsu ba ku ce 'yan uwanku a cikin addini an gane wannan ku to zuwa da irin wannan yaro wanda aka tsince shi sai a ce Musa ibn Abihi Musa dan baban shi eh Musa ibn Abidi yake labbaika Musa ɗan baban shi kawai na an ce ba ɗan baban shi ba suna bane ba a cewa ɗan baba ko a cikin Hausa akwai ɗan baba haka ne ko ba ka bane nickname din aibi ne ba suna bane ne inda inda aibi ne ba za a yi nickname da shi ba ai tunda aka yarda da su ake kira mutum dan baba kuma yana amsawa naka ce Musa dan baba zai amsawa ce sunan sunan baban shi baba ba shi kenan ba eh sai aka yarda gaskiya shi ya sani ya kama kanshi ai mutane sun sani in an haifi yaro idan ya zamanto an tsince shi ne kada ka ɗauka mutane sun manta ne ba ba a manta ba sai ya fito siyasa ko ya ce zai yi da'awa to a nan ne za ka san mutane suna sane da shi ko kuma ya zama to irin tsageren nan wanda baya ji ya zo yana faɗa da mutane bini-bini ya ce zai zagi wani to sai an bai zagin da ba zai taɓa mantawa ba ina ba ta gane wannan irin wannan in yayi tambaya a gaya mai gaskiya cewa ba mu muka haife ka ba mun zo mun tar da kai ne an jefar da kai a bola muka dauke ka kaga sai ya san yadda zai rayu ya kama kanshi ya zama to mutumin kirki kai ya zama to tsagera wanda zai ringa fada da mutane in zai fada da mutane kullum sai ya dawo yana kuka dan yana zuwa sai an mai gori ce banza kawai dan bola waye ubanka kaga ya gama kanshi kuma in ya zo neman auren shi maka zalika zai samu matsala sai dai in ya zama multi biloniya in ya zo mulki biloniya ko bincike ba za a yi ba kudin shi shine kawai shi ne shaidan shi in ya zama yana da kudi kudin shi shaidan shi kawai nan take za a ba shi diya in wani ma ya zo yana so ya bayani a ce hasara ne ba a so ba ka so ba a so yan mutu aure mai kudi ne yake so wai abinci ko asalin shi wane ne ba shi da aibi wa alaikum salam ya sunan shi kai kake sunan shi john mahaifin shi baban shi sunan shi john sunan mahaifin shi a sunan mahaifin john shi kuma sunan shi ne eh, ibrahim john to me illa sheik ibrahim john sheik ibrahim john al-salafi al-asari na shi musulmi ne nan aminu kele shi musulmi ne eh na san ya ne akwai akwai wani bature a nan wani mutumin ingila bilal phillips bilal phillips kaga shi bilal shi ma ya musulunta ne je karatu ya zama to doktor kuma ya yi rubuce-rubuce sosai a cikin musulunci sunan shi bilal baban shi phillips sama ya haya john yana iya cewa kawai ibrahim ya haya ai ya haya ne john da turanci kagan ya canza ya ce ya haya ba kukure ba gaskiya ne in ba haka ba zai ta shan zagi wajen jahilai E an sa za a ce mai wani ya ce musa abdullah musa bawan allah shi kenan wa السلام wani ya ce mene ne matsayin abdullahi bin abbas gane da auren mutu'a da farko abdullahi bin abbas yana ganin cewa wato auren mutu'a har manzan allah ya bar duniya ba a shafe shi ba yana ganin auren mutu'a ya halatta amma daga baya ya zo ya gano cewa auren mutu'a bai halatta ba ya janye wannan fatawa tashi Kafin shi wani ku? to ko da abdullahi bin abbas yana ganin auren mutu'a ya halatta amma ya zamanto ga hadisai nan mutawatirai da suka haramta mutu'a za mu saurari ibn abbas ai in dai karga ka fahimci aqidan mu ɗan salafiyya ba ma bin ra'ayin wani malamin ya saba ma littafin Allah da sunna to abdullahi bin abbas namu ne sai ya zamanto maganar shi yayi kafan ungulu da ƙur'ani da hadisi to sai mu ce to abdullahi bin abbas dan ya fara sai mu bi shi za mu ce abdullahi bin abbas namu ne amma ya yi kuskure a nan wajen ballantana abdullahi bin abbas da yana bada fatawa auren mutu'a ya halatta amma daga baya sai ya zo ya ga nafsi wanda ya nuna haramcin auren mutu'a sai ya janye kamar inda ga abdullahi bin abbas yana ganin halaccin cin naman jaki shi yana ganin manzon allah ya hana cin naman jaki ne saboda kada dabbobi kada jakuna su kare a wajen yaki wai annabi ya ga in an kama cin zaki za a cinye jaki ya zama to babu abin da za a hau a tafi yaki shine fahimtar Abdullahi bin Abbas to kaga wannan shine fahimtar shi amma ga hadisai da dama da manza Allah ya sa Abu Dalha ya je yayye kuwa inna Allah ta'ala wa rasuluhu yanha yanikum an luhumil umr al ahliya fa innahu rijis lalle Allah da manzansa suna hana ku cin naman jakin gida daga yau domin da tuni annabi ya sa abu dalha ya je ya yi kuwa mutane sun ji to ibn abbas in ya zama to lokacin da aka faɗi magana kila karamin yaro ne kila bai ji wannan magana ba ko abin da ya kama da wannan ko ya ji ya manta ba zai yiwu mu ɗauki maganar ibn abbas mu ajiye maganar manya-manyan sahabbai da suke da ra'ayin haramci sannan mu ajiye hadisai ingantattu ga sanan bila adadin an gane ku mu ahlus sunna abin da ya bambanta mu da sauran mutane gaskiya muna mutunta hadisi fiye da komai in dai hadisi ya inganta babu wani mutum da zai shige ma hadisi gaba mu saurare shi Ko waye an gane wannan ko saka dan an ce ma ai malam wani da ga fatawan sai mu ce eh fatawan shi kenan ko amma manzon Allah ne yake an gama da wannan ne ahlus suna ke fata-fata da wannan biri'a an gane na'am wa salam hmm. wani yana cewa Allah yana cewa inna salata tanha anil fashai wal munkar hmm? to wai an ce sallah tana hana alfasha da munkari wai wani zaka ga zai ci bashin kai kibiya ya ce bashi hanji ne sai gome in an yi mai in an ajiye abu zai dauka ya cinye ba nashi bane to kenan sallar shi ba amsa ba ita ayar abin da ta ce lalle sallah yana hana alfasha da munkari bi ma'ana sallah idan mutum ya yi shi yadda ya kamata yana ƙara wa mutum imani idan ya ƙara maka imani to wani abu daga cikin zunuban da kake yi zai rabu ba ana nufin mutum zai zama masumi ba ne idan haka da kenan duk wanda yake sallah ya kamata ya zama masumi ya kamata a ce duk wanda ya sallah a ce to shi kenan ya zama mala'ika wanda la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma umaru. wane ne yake sallah tun daga sahabbai har zuwa yau wanda zamu ce gaba ɗaya ba baya laifi duk duniya gaba ɗaya kowa yana da laifi an gani sai dai iyayen da ka kiyaye sallah iyayen da sallah ya ƙara maka imani iyayen da sabon Allah ka ya ragu aikin ba ma sallah ba duk wani aikin alkhairi yana ƙara wa mutum imani idan imaninka kuma ya karu saban Allah ka na raguwa shine abin da ake nufi da za ka yi sallah gaba ɗaya ɗari bisa ɗari ka yi sallah ba wani kuskure gaba ɗaya an gane to za ka zama togila mi ke ko saka babu yadda za a yi mutu ya zama mi an gane so da haka mutum dai iyayen da mutum ya dage da aikin alkhairi iyayen da imanin shi zai karu idan kuma imaninka ya tsaru iya yadda za ka nisanci aikin alkhairi a iya yadda za ka nisanci aikin sharri walaikum salam aiki ya ce ba shi irin aliman na aiki wani zai ke zama ba

tunda ka san haka yake idan ka karba da yawa ka gama wasu sai ka bashi wanda ka gama sauran ko ka gama sai ka rike ka ce in ya baka sauran kudin ka bashi ba shi kenan ba in bai baka ba ka rike in an yi ba da shi wannan rahoton a gaba da ke gaba da yi saboda ya zama a maimakon kudin kuma an ba su kudin su zasu bada a siyar sai in aka hana su za su iya siyarwa sun suka siyar su cire iya kudin su mayan ma da sauran abin da ya rage ke eh, su siyar su cire iya kudin su mayan da sauran kuɗin. sai kuma gashi shi wancan ba zai biya ba zai bashi da Allah na'am subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk